الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau laraba A inda muke karanta wannan littafi mai albarka na aqidan ahlus sunnati wal jama'a shine a'lamu sunna al mansura li i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura wanda babban malamin nan na Saudiya rubuta mana al al hakami Allah ubangi ya gafarta masa ya rahama masa ya rasu a yau muna goma sha shida daidai ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da bakwai ga watan ɗaya na shekara ta 2015 miladiya za mu tashi aya tambaya ta 129 take ce ma dalilul imani bil jannati wan nar me dalilin imani da cewa aljanna tana nan kuma wuta tana nan domin waɗansu suna ganin duk bayani a aƙida na waɗansu mutane wanda ba ahlu sunna ba suna ganin cewa aljanna da wuta ba sa existing a yanzu haka babu su a yanzu haka inda ake magana sai an je kiyama ne ran da za a yi filin aka je filin kiyama aka gama hisabi aka tantance ga 'yan wuta ga 'yan aljanna to a nan ne za a halicci aljannan a ranan hakanan ma a ranan ne za a halicci wutan wannan kuma za mu ji in haka ɗin tabbas ne za mu ji waɗansu kuma suna ganin a'a aljanna da wuta babu su asali kawai irin tatsuniyar gizo da koki dai ana dai kawo mana aljanna da abin da ke cikinta don kawai a yi motivating mutum ya zama to na kirki kare ya cutar da jama'a wuta kuma ana kawo ta da bala'inta da musibanta kawai don a tsoratar da mutum kawai kar ya cutar da jama'a a rayuwansa amma babu su kuma babu alamansu tatsuniya kamar tatsuniyoyin da da da da can da kakanni da iyaye lokacin da ake lokacin tatsuniya sai a yi tatsuniyan wani jarumi ga yanda don a sa a dasa ma yara mai jarintaka da rashin tsoro sai a kawo wani abu kuma na ban tsoro a tsoratar da yaro kaga fita ya yi fitsari ma wallahi tsoro yake sai ga kamar ga abun nan zai to haka suka ɗauki aljanna su a su kawai ka ce ga wani dodo nan ya laɓe zai kama ka shi kenan a ce ka gudu ka daina ko yaro ya yi shuru ya daina damun ka da kuka shi ne kawai suke gani to amma mu muna son mu tabbatar da menene imani dalilin imani an ce imaninka ba zai cika ba domin yana daga cikin rukunan imani ko an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wa yawmil qadari khairihi wa sharrihi na daga cikin imani kai imani da aljanna kai imani da wuta ina dalilin hakan kuma an samu na son shi ne daga alkur'ani da menene yawa suna nan in existence yanzu haka ko ba fa nan duk za mu ji a cikin wannan babi din insha Allah da fata Allah samu dace mala ce eh dalilin da ke dalilin imani da aljanna da wuta an nemi kowane musulmi ya yi imani da aljanna ya yi imani da wuta yin imani da aljanna da wuta yana daga cikin cikamakin imaninka cikon imaninka akwai dalilin haka daga alkur'ani